الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا كتابة مسلاتي لكن الله من البركة دكي ونم makaranta federal polytechnic أنا nan unguwar gwallameji a birnin yau goma sha uku ga watan shawwal shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mu haɗu ne saboda cika alkawarin da muka jima muna yayata da yardar Allah za mu cika shi na yin muhadara domin nasiha ga kawunanmu da 'yan uwanmu dangane da waɗansu maudu'ai guda biyu maudu'i na farko muguntar ɗan adam ko kuma sharrin ɗan adam maudu'i na biyu kuma alherin ɗan adam waɗannan na tabbatar waɗanda suke bibiya ta kafafe na social media sun daɗe suna jimirin lokacin da Allah zai samu gabatar da wannan yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu za mu fara darasi na yau za mu yi a wannan masallacin darasi na gobe kuma akan alherin dan adam da yardar Allah za mu gabatar da shi a masallacin juma'a na ibrahim bako da ke nan garin bauchi tsarin yadda muka yi shi ne da ni da dan uwana fadilatu sheikh um, ahmad tijjani yusuf guruntun za mu gabatar uh, da na ce malam ya gabatar da muguntar dan adam ni kuma in yi alherin dan adam <laughs> sai malam ya ce bai yarda ba aini ma na iya muguntar kuma shi ma ya iya alherin <laughs> don haka shi yasa muka ce yanzu zai fara mugunta ni kuma in karasa <laughs> gobe kuma sai in fara alheri shi ya karasa ai an raba daidai ko malam ba tare da bata lokaci ba Allah ubangiji ya datar da harshen ka da zuciyarka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 mai tarin albarka kamar yadda doktor ya gabatar darasi ne da an ɗebi watanni masu yawa a baya ana sa shi zai yiwu zai yiwu wa mata sha'una illa an sha Allah yau ga shi Allah ya nufi gudanar da shi a cikin wannan masallaci namu mai albarka cikin wannan makaranta na federal polytechnic namu a nan bauchi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu da alkhairan duniya da lafiya kamar yadda doktor ya ambata ya goma sha uku ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda yau uku ga watan biyar dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda malam ya ambata darasinmu na yau za mu tattauna ne akan muguntar ɗan adam ko munanan halayen ɗan adam mugunta wata sifa ce da allah ya haramta ta akan kowane bawa daga cikin bayan mugunta hali ne mai muni da ba al'ummar da za ta zauna lafiya al'amarinta ya daidaita dole har sai ta yaƙi wannan halin ko ɗabi'ar a tsakaninta yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci shine yaƙar mugunta a cikin al'umma domin yana daga cikin azzaruriyatul khamsa waɗannan manyan manufofi guda biyar da addinin musulunci ya zo domin tabbatar da su a tsakanin baya. ta yadda rayuwar al'umma ba zai taɓa daidaituwa ba har sai an samu daidaituwar waɗannan al'amura. daga ciki akwai hibzul nafs akwai hibzul ma tsare rayukan mutane tsare dukiyar mutane wadda mugunta tana kishiyantar tsare rayuka tana kishiyantar tsare dukiyar mutane akwai hibzul akal tsare hankulan mutane mu'amala da dukkan abin da zai gusar da hankalin mutane shi ma mugunta ne in ka ga mutum na sai da wiwi mugu ne idan ka ga mutum na ta'amuli da miyagun kwayoyi mugu ne domin mummunar manufa yake da shi akan al'umma rayuwar al'umma ba zai daidaita ba ba za ta kai zuwa ga tudun mulki na ba har sai ta yaki waɗannan munanan halaye miyagun halaye a cikin shi yasa da Allah ya zo siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kore duk wata sifa ta mugunta tattare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mugunta suna ne gamimme na kowane irin cutarwa zuwa ga bayan Allah ana mugunta ta hanyar furuci ana mugunta ta hanyar harshe mugunta yakan kai har dabbobi mugunta yakan shafi, Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم الله يشهد من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك waɗansu ɗabi'u halaye na daraja masu girma a ji wadda aka ce wannan shine manzonsa haka siffarsa take jagoransa haka siffansa take kuma ba zai dace da duniyarsa da lahirarsa ba har sai ya bi tafarkin wannan jagora nashi wannan manzo nashi wannan annabi nashi kaga ba zai taɓa zama mugu ba a rayuwarsa a wani waje Allah madaukakin sarki ce a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum Allah ya ce wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasulun Allah ce wani irin manzo ya zo muku ma'ana zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani al'amari ne babba wanda yake ɗauke da haske ma al'umma laqad ja'akum rasulun min wani manzo ya zo muku wannan manzon daga jinsinku azizun alaihi ma alaikum wannan manzo yana mishi nauyi yana damunsa yana kuntata mishi duk abin da zai cutar da ku azizun alaihi ma alaikum duk abin da zai cutar da ku al'umma yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahudawa da Allah ya siffanta halayensu Allah sai ce waddu ma anittu ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فرق الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تشكي إيماني لأن لا تتخذوا بطانة من دونكم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 la tattakibu bibanatan min dunikum Allah ce kar ku riki alimai na ciki Allah ce daga cikin waɗanda suke waje gare ku ma'ana kar ku riki aminai waɗanda za su san sirrinku daga cikin kafirai in ji Allah ya ayyuhal na amani. Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattakibu bitanatan min dunikum karku riki aminai waɗanda za su san sirrinku Allah ce daga cikin kafirai la ya adunakum khabalan Allah ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen shirya muku kowane irin sharri waddu ma'anittum Allah ce sun yi burin duk abin da zai sa ku a matsala abin da zai cutar da ku to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ce azizun alaihi ma duk abin da zai sa ku a matsala ya cutar da ku ya zama kunci gare ku yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wannan manzo shi zo mu azizun alaihi ma amitum harisun alaikum yana da tsananin kwadayin alkhairi gare ku bil mu'minina raufur rahim ga jin kai da tausayawa ga duk wani mu'mini idan muka duba irin waɗannan ayoyi abu na farko da Allah ya mana bayani game da addininmu addini ne na rahama addini ne na tausayawa duk wata sifa ta mugunta Allah ya kore ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don shi ne jagoran al'ummar kuma haka ake so al'ummar ta yi koyi da shi a wani hu Allah ya ce fabima rahmatin min Allah linta lahum عفوا غليظ القلب فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يسي ما رحمة من الله لنت لهم الله يسي أهب الرحمة الله يسي Allah ce sai sausautawa kana tausasa ma al'ummarka duk mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi da wani zaka samu mu'amalar akwai tafshi a cikin Allah ce to rahama ce ta Allah rahmatin min Allah saboda rahamar Allah jin kai na Allah linta lahum sai ka zan kana tausasa ma al'ummarka sai Allah yake walau kunta fazzan Allah ya ce inda ka zam mai bushashiyar hali walau kun tafazzal inda ka zam mugu ghalizal qalbi mai bushashiyar zuciya lamfaddu domin haulika Allah ya da sun watsi a jikinka jama'a mun fahimta fa'fu anhum Allah ya ka dinga musu afuwa, afwa واستغفر ka dinga nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka dinga shawara da su cikin al'amurra Allah ya yake fa idza azamta fatawakkal ala Allah duk lokacin da kake matu domin tinkaran wani abu ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogara zuwa gare shi jama'a mun fahimta irin waɗannan ayoyi suna nan dewa a cikin alkur'ani wadda aka fara ambatonsa da sifofinsa da kore waɗannan miyagun halaye gare shi Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda za mu tsaya a nan a ce annabinka manzonka wadda shi ne jagoranka wadda aka tilasta maka koyi da shi dukkan waɗannan miyagun sifofi an kore gabarinsa a ashe cewa ka kwaikwaye shi ana so ka yi rayuwa ne ba mugunta a cikin rayuwar ana so rayuwarka ta zama rayuwa ce da take da tsafta rayuwarka ta zama rayuwa ce da take dauke da alkhairi ba wata al'umma ba wata al'umma da za ta kai zuwa ga gaci dole sai ta yaƙi mugunta a tsakanin waɗannan munanan ɗabi'u dole sai mun yaƙe su a tsakaninmu mun fidda su a tsakaninmu tukunna al'umma ta samu sararawa ta kuma fuskanci inda ta nufa ta kuma isa zuwa ga kowane irin nasara na duniya da lahira. yana daga cikin kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin alkur'ani domin mu nisanci halaye na mugunta da cutar da 'yan uwanmu da musguna musu Allah ya ce ya ayyuhal na amanu la yaskar qaumun min qaumi قوم من قوم بينكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكد فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله يكفي يا أيها الذين آمنوا الله يكفي يا قوة أن تسكي إيماني الله إن الله ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yaskhar qaumun min qaumin Allah ce kar wani sashi daga cikin ku su dinga isgili ma wani sashi jama'a mun a dube shi a ce ai dan dako ne la yaskhar qaumun min qaum Allah ce kar waɗansu daga cikin ku su dinga izgili ma waɗansu daga cikinku me yasa saboda wannan izgilin zai cutar da waɗanda aka musu izgili ka kalli abin da Allah ya fara da shi izgili ba a je maganan ka ɗauki adda ba ba a je maganan ka yi kidnapping ɗinsa ba ba a je maganan ka tsare shi ka mai fashi da makami ba ba a je maganan ka cire makami ka kwace mishi wayansa ba Allah shi la yaskar qaumin min qaumi kar wani sashi daga cikinku in kun yi imani da Allah Allah yake dinga zolaya yana izgile masa shi a ambace shi da wani abu domin a musguna mishi domin a kaskantar da shi domin a nuna shi walakantacce karbu da shi mai gami la yaskar qaumin min qaumi Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar sashenku kuna masu imani kuna musulmai ya dinga isgili masashi Allah yake asa an kunu khairan minkum asa an kunu khairan minhum Allah yake tayi waɗanda ake ma isgilin su zama su ne mafi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu isgili duk wani matsayi da ka ganshi duk wani matsayi da ka ganshi matsayi ne na sha tafi waye mai matsayi waye mai kima waye mai daraja wannan sai an yi tashin alkiyama Allah ya siffanta alkiyama da khafidatun rafi'a tana kaskantar da waɗansu tana ɗaga waɗansu wani a duniya ba kowa bane zai zama yallaɓoi ne idan an yi tashin duniya wani yallaɓon ne idan aka yi tashin alkiyama ya zama walakantacce ba kowa ba Allah ya ce to ta yiwu waɗanda kuke kallon su ba kowa ba waɗanda kuke kallon su kaskantattu ne Allah yake sa yi sun fi ku alkhairi a wajen Allah kasan wannan kallon kaskancin ne zai sa akwai wadda in ya shiga falon wani bai ke zauna a kujera abokan alhaji za su zo su zauna duk wani wanda shi a tunaninsa mai daraja ne zai zauna akan kujera amma shi wani bai sai zauna ba me yasa saboda shi yana zaune akan kujera to me kuma kujera asa an ya kunu khairan minhum Allah ya ce ta yiwu waɗanda ake ma isgilin su zam su ne mafi alkhairi akan waɗanda suke isgilin Allah sai ce wala nisa'un min nisa'in haka mata kar sashi su dinga isgili masashi ce ai yar wanke wanke da sharati Allah ce kar kuma junan ku mata kar kuma junan ku isgili kar a yi zambo ma wata daga tsakaninku a sa an ya kunna kairan min hunna ta yiwu waɗanda ake ma izgilin ya zan sun fi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu izgili ɗin Allah sai ce wala fusa ku Allah ce kar ku dinga cutar da junanku wala fusa ku kar ku dinga aibata kawunanku ma'ana kar ku dinga aibata junanku kar ku dinga cutar da junanku duk wani abu da za ka yi wani ya cutu da shi Allah ya ce karka wala ta nabazu bil alqab Allah ya kar ku dinga jifan junanku da laƙubba masu muni ka kira wani da wani lakabi wadda in ya ji ransa zai baci ba zai ji daɗi ba don ka musguna mishi bisa lismul fusuku ba al iman Allah ke turda sunan fasikanci bayan imani kun yi imani da Allah ka yarda dan uwanka ne musulmi ne yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama ga sunansa da yake so a kira shi da shi ka ambace shi da wani lakabi don ka musguna mishi ko ka cutar da shi Allah ke tur da waɗannan sunaye wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun Allah ce wadda bai tuba ba to duk wadda bai tuba ba Allah ce wadda suka ci gaba da jifan junansu da irin waɗannan sunaye na ƙubba ko musguna musu ko musu izgili Allah ce fasike ne sai sake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah ijtanibu kasiran min zanni Allah ce ku nisanci yawan mummunan zato wa mutane ka ga abu kaza ka zaci kaza in ka tashi zato ma ɗan uwanka ba za ka zaci wani abu na alkhairi da tare da shi ba ijtanibu kaseeran min az-zann Allah ya ce ku nisanci da yawa na zace zace nan zato da kuke ma mutane inna ba'd az-zanni ismun Allah ya ce sashin waɗannan zace zace Allah ya ce da kuke yi Allah ya ce sabon Allah ne laifuffuka ne za su jefa ku zuwa ga halaka ne inna ba'da zanni ismun sashin waɗannan zato da kuke ma bayin Allah Allah ya ce laifi ne sabon Allah ne sharri ne sakamakonsa yana da muni a kanku Allah sai ce fala ta su. kar ku dinga bin diddigin ƴan uwanku duk wanda zai bi diddigin wani domin ya gano laifuffukansa me yake so ya mishi sharri idan ba sharri ba menene a cikin bin diddigin dan uwanka ba kuma kai jami'in tsaro ne don ka gano wani abu da ake nema ko ake zargi na laifuffuka akan al'umma ko kuma akan jama'a ba wala ta su Allah ta karku dinga bin diddigin 'yan uwanku domin ku bibiyi laifuffukansu domin ku yaɗa waɗannan laifuka ɗin wala yaktab ba'dukum ba'da Allah ce kar kuma sashi ya dinga jiba na sashi kar sashi ya dinga gulman sashi mutum ya tashi a saka maganganu masu muni a kansu ku dubi irin sifofi da Allah subhanahu wata'ala ya kiraye mu mu kaurace musu dukkan waɗannan sifofi idan ka kalle su magana ne da ake yin su a baki zama mun fahimta ba a kai matakin hannunka ya kai zuwa kan ɗan uwanka da niyyar cutarwa ba dukkan abin da waɗannan ayoyi suka zo da shi waɗansu ayyuka ne da furuci ake yin su a cutar da bayan Allah Allah ce ne sun ce su alhibbu ahadukum an Abu akula lahama a fihi sa, Allah ya ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu fakaritumu Allah ya ce kun ƙi ku ci naman ɗan uwanku bayan sun mutu amma kuna cin naman su suna raye a gaba gare ku ƙulla? Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malun Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa bayan Allah irin waɗannan ayoyi su ma suna nan a cikin alkur'ani wurare zewa yawa da Allah subhanahu ta'ala ya kiraye mu duk wani aiki da bawa zai yi duk wani aiki da bawa zai yi matukar zai cutar da wani dan uwansa Allah sai da ya kiraye sunan masu imani ya ce ku kaurace mu waɗannan ayyuka karka yi izgili ma dan uwanka ka duba inda za a kalli izgilin sai a ce ai bayi cizo bai duka magana ce kawai in yi haƙuri zai wuce Allah ce karfi karka jefe shi da wani lakabi karka yi jibarsa duka maganganu ne waɗanda a baki ake yin su ba su isa zuwa ga gangan jiki su cutar da gangan jiki Allah ce ku nisance su ina zuwa ga ayyuka waɗanda suke kaiwa zuwa ga cutar da ɗan uwanka kai tsaye kuma irin waɗannan ayyuka bayan Allah yana daga cikin ayyukan da suke haramta wa mutum ya mori hatta ibadunsa mutum zai iya bauta ma Allah dogon lokaci ya ɗauki lokaci yana bautan Allah yana ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah waɗannan munanan ɗabi'u ko halaye su zama sanadiyar lalacewar waɗannan ayyuka ko tafiyansu yadda ma'abucinsu ba zai amfane su ba ya tabbata a cikin hadisin muslim waɗansu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labarin wata baiwar Allah inna fulana tuqimul laila wa tasumun nahar wa taf'al wata tasaddaq suka ce ya manzon Allah wacce tana sallatan dare kiyamul ta hajjus ba sassauci ma'abuciyar azumin na wa taf'al tana aikata kaza karatun alqur'ani baya wuce ta kula da zumuncinta baya baya wuce ta aiki kaza na alkhairi baya wuce ta sadaka baya wuce ta wa tu'ri jirana hadi lisani amma tana cutar da makwabtanta da harshenta da harshenta ba da hannunta ba ba da hannunta ba da harshenta fakala sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ce la khaira fiha hiya min ahlin nar annabi ce ba alkhairi tattare da wannan matan yar rubuta ce sai da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsayuwan dakanta akan ibada wadda aka ce qiyamul layli ma'abucinsa ne ai an wuce maganan kuma sallolin farilla azumin nafil fili al'adarsa ne ai an wuce azumin farilla sadakoki ayyukan alkhairi duka sai da aka lissafa waɗannan ayyuka a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce amma tana cutar da makwabtanta da harshenta annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ba alkhairi tattare da wannan mata annabi ya ce kuma tana daga cikin 'yan wuta jama'a muna fahimta ka dubi ayyukanta ka kwatanta ayyukanta da ayyukanka kuma ka kalli mummunan aikinta da amsar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar a kanta ƙwalu suka ce ya rasulullah fulana tusalli maktuba akwai kuma wacce ita kuma tana kiyaye sallolin farilla ma'ana sallolin nafila ita ba ma'abuciyar su ba, wata saddaka bi aswa tana sadaka da ɗan ciki ɗinta wala tu'zi ahad amma ba ta cutar da kowa annabi ya yi min ahalin janna annabi ya ce yar aljanna annabi ya ce yar aljanna jama'a mu yi makanmu nasiha mu yi makanmu faɗan tanatu ka bar majalisai na 'yan duniya majalisai na holewa da yawa majalisai na ilimi ma ba su wofanta da gulmace-gulmace da jifan mutane da irin waɗannan abubuwan da Allah ya ambata kar a yi a tsakanin mummune to amma ka kalli girman wannan hadisi wannan matan ma'abuciyar sallar darasi, wannan matan ma'abuciyar azumin nafilfili ne wannan matan ma'abuciyar sadakoki ne wannan matan ma'abuciyar nau'ukan ibada ne tsayayya ce a kan bautar allanta amma tana cutar da makwabtanta da harshenta annabi ya ce ba alkhairi tattare da ita kuma 'yar wuta ce aka ambaci wacce abinda take kiyayewa sallolin farillanta takan yi sadaka da mafi karancin abin da ta mallaka amma ba ta cutar da kowa annabi ce yar aljanna ce jama'a mun fahimta ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayar sa dan sa atadaruna mal muflis kaga yanzu wannan abin da matan nan take yi na cutar da makwabcinta ya sa ta rasa waɗancan ibadu da take yi ya zama annabi ya kore alkhairi ga barinta sannan ya tabbatar da cewa yar wuta ce kaga wannan dogon ibada tsayuwa akan ibada da yi da rashin kamewa daga waɗannan sifofi munana na cutar da bayin Allah sai ya zam ya hana ta ribatan wancan tsayuwa da sai akan waɗancan ibadu annabi ya tambaye sahabbansa alaihi salatu wassalam atadaruna mal muflis annabi ce kun san wane ne muflis fallashashe matsiyaci kalu suka ce al muflis fina man la dirham lahu wala mata suka ce wanda yake matsiyaci iya abinda muka sani wanda bayi da kuɗi bayi da kaddara ba kuɗi ba kayan kuɗi kada sai ce musu innal muflisa min ummati fallashashe muflis a al'ummata mai ya'ati yawmal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati annabi yake muflis a cikin al'ummata shine wadda zai zo da salloli masu kyau azumin muka masu kyau yayi zakka mai kyau wa ya ce ƙadishata mahaza annabi ya ce sai dai zai zo ya zagi wancan wa ƙazafa haza ya yi ƙazafi ma wancan wa akala mala haza ya ci dukiyar wancan wa safaka dama haza ya zub da jinin wannan wa zaraba haza ya bugi wannan amma ayyuka kan tsayayyu ya zo da shi kaga wannan hadisi yana karfafan wannan hadisin matan sallolinka azuminka zakkanka ibadodinka matukar baka kame gabarin cutar da bayin Allah ba to za a yi su yadda ba za ka amfani su ba annabi ya ce za a zo da shi gaba ga Allah ranar alkiyama a ɗiba daga cikin shawarar ayyukan abamawa ne a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukan a ba mawa ne a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukan a ba mawa ne annabi ya ce idan kyawawan ayyukan sun ƙare babu su to sai a ci gaba da ɗebo miyagun ayyukan waɗanda ya cutar annabi ya ce ana ɗora mishi saboda hakkokinsu da yake kan shi annabi ya ce daga nan a jar a kai shi wuta dukkan waɗannan ababa da muka ambata ‘yan uwa dole ka kalli abin ta fiskar da za ta amfani ka idan har waɗannan nassosi da muka ambata annabi ya ce mutum zai zo da sallah zai zo da azumi zai zo da zakka zai zo da ayyukan alkhairi amma duk da waɗannan ayyukan alkhairi zai zo muflis a ranar alkiyama kuma me ya ja mishi annabi shi ne zagin wancan kazafi ma wancan cin dukiyar wancan zubar da jinin wancan annabi yace in dai aka kawo shi to waɗannan ayyuka da ya zo da shi za a ɗiba a basu ka sake nazarin wancan hadisin matar da ayyukanta da aka siffanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yadda kai tsaye annabi ya ce yar wuta ce me yasa saboda wannan fallasan ne zai tabbata a kanta yan uwana masu albarka dole sai mun yadda mu al'umma ce masu karban canji lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi zuwa ga kira Allah ya kira ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira al'ummar lalacewar da duniya ta yi a wancan lokacin ya ɗara lalacewar da yau duniya take ke. amma da yake sun yarda al'umma ce masu canzawa a cikin waɗannan taƙaitattun shekarun suka dawo wata al'umma abin sha'awa a duniya duk wani abu da za ka yi ka cutar da wani dokta wannan abin mugunta ne haka kawai yau ka je ka faɗi magana akan wani sanadiyar jin wannan maganar. yau ya kwana a cikin damuwa to kai mugu ne ka je ka shirya wani abu za ka cutar da ɗan uwanka ka ɗaga mishi hankali ta hanyar furucinka ko aikinka ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake cewa la ta hasadu wala tanajishu wala tabadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikwana annabi ya ce kar ku dinga hasada wa junanku yana daga cikin mummunan manyan halaye na mugaye shine hasada hasada daga lokacin da ka ji zuciyarka ta fara sosawa a kan wata ni'ima da Allah ya ma wani to ka gaggauta tuba da komawa zuwa ga wannan abun da ka fara ji a ranka ƙarshe zai iya haramta maka lagirar daga lokacin da ka ji ka wani yadda muke zaunan nan ko wani ne zai yi magana ransa na tsaki bayi so ya ji muryan wani inda wani zai daga hannu ya tambaya daga hannun da zai yin tambayar da zai shi sai ya ba shi haushi kuma shi ma bai san yi shi ba shi ma bai san yi shi ba yana faruwa ko bai faruwa Lata ta hasad annabi sai karku kar ku yi mutunan ku hasada duk wanda kaga wata ni'ima tattare da shi kayi addu'a da fatan alkhairi duk abin da ka ji a ranka kar ka biye ma wannan abu hasada tana daga cikin halaye manya-manya na mugaye duk wanda ya sarkafu da wannan cuta ta hasada to wanda yake ma hasadan zai iya a yau a yau ya ji za a kashe shi kuma ya yi murna da shi ne za a kashe shi idan abin ya kai matuƙa zai iya ya sa hannu a kashe shi annabi salatu hasan wala ta najish an najish ne loba dan uwanka malamai suka ce kaya ne za a mai farashi sai ka zo ka ƙara farashin da gangan don ka loba kwastoma ko ka loba mai kaya Abin ya kamata farashinsa naira dubu goma ne sai ka zo ka taya dubu goma sha ba kuma ka zo da niyyar saya ba ne shi ne kaya idan ya ji an taya dubu goma sha biyu duk wanda ya zo ba zai sayar mishi dubu goma ba kai kuma dama ba sayan ka zo ba mugunta ce kawai duk wanda ya zo kan kayan zai sayar mishi ai dubu goma sha biyu ma aka taya, ko kuma ka taya dubu goma sha biyu don ka loɓa wadda zai zo ya saya yin haka mugunta ne ko ba mugunta ba ne annabi ya ce wala najis kar ku dinga loba ɗan uwanku duk wani abu da kasan idan ɗan uwanka musulmi ya shiga za a rutsa da shi kar ka bar shi kar kuma a shirya wannan abun da kai wala ta ba gabu annabi ya ce kar ku dinga gaba tsakanin wannan na gaba da wannan za ka samu wa da ƙani wa da ƙani waɗansu ubansu ɗaya kai akwai waɗanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sun fi shekara bakwai ba sa magana wannan ya hana 'ya'yansa alaƙa da gidan wannan wannan ya hana 'ya'yansa alaƙa da gidan wannan annabi ya ce ku musulmai kar ku yi haka wala ta dabaru annabi ya ce kar ku juya ma junanku baya in ce yi hidiman ka nima in hidima na annabi ce kar ku yi haka kar ka ce ma ƴan uwanka musulmai ko wani ɗan uwanka musulmi ka yi hidimar ka in yi hidima na Allah ce kar ku yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku yi haka wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd annabi ce karku kuma sashi ne ciniki akan cinikin sashi wani ya kasa yana cinikin kana da bukatar abin kar yana cikin cinikin ka zo ka shiga cinikin me yasa saboda ka zai rura wata wuta ta gaba a tsakanin tsakaninka dan uwanka musulmi al-muslim akul muslim Allah annabi ya ce musulmi uwan musulmi ne ka duba wancan hadisin muslim annabi ya ce al muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi annabi ya ce musulmi da ya amsa sunan musulmi shine wadda musulmai suka kubuta daga cutarwar harshensa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi annabi ya ce musulmi wadda ya amsa wannan suna na musulmi shine wadda musulmai suka kubuta daga cutarwan harshensa suka kubuta daga cutarwan hannunsa annabi ya ce almuslim akul muslim la yazlimu annabi ya ce musulmi bai zalunta musulmi musulmi bai zalunta musulmi musulmi ya cuci musulmi annabi ya ce akwai magana a zo dole sai musuluncin ya yi ƙasa ya zama ba cikakken musulunci ba ko ba cikakken imani ba kafin ya iya cutar ɗan uwansa musulmi kamar cewa da Allah ya bima maka da mu'minin ayyaka tula mu'minan illa kafa Allah ce ba zai yi mumini ya kashe mumini ba da kuskure da kuskure amma da gangan Allah ya ce a mumini ya kashe ɗan uwansa mumini da gangan Allah ya ce a baya yiwa in kuma ka ga haka to imanin ya tabu la yazlimuhu annabi ya ce musulmi ba yi zalunta musulmi musulmi yi zalunta musulmi wala ya hakiruhu musulmi bayi raina dan uwansa musulmi ka kalli raini raini kana ma wani musulmi kallon kaskantacce wala kaskantacce ka san hannu wannan musafa da za a yi akwai wadda bai isa yi hannu da wani kowa zai zo amma irin su wani da wani bai sai su ba shi hannu ba gaisuwa su gaisa hannu da hannu ko ka yadda ko karka yadda saboda kana mai kallon kaskantacce ne shi ma saboda ya yarda a gaban ka shi kaskantacce idan ya koma wajen abokansa ai zai mika musu annabi ke musulmi bayi kaskantar da dan uwansa musulmi bayi mishi kallon kaskantacce walakantacce yayi imani da Allah yayi imani da abin da kai imani da shi yayi imani da alqur'ani yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce to musulmi bayi rena dan uwansa musulmi wala ya khuzuluhu bai tabar da dan uwansa musulmi yana gani za a ritsa da shi ya kau da kai ya wuce wani kuma da shi za a shirya gadan zaren a shigar da dan uwansa da shi za a shirya gadan zaren ma dan uwansa musulmi annabi ya ce kunu ibadallahi ikwana ku zan bayin Allah yan uwan juna ku zan bayin Allah yan uwan juna musulmi baya cutar da musulmi bayi sa, musulmi bayi rena dan uwansa musulmi musulmi bayi tabar da dan uwansa musulmi attaqwa hakuna annabi yake tsoron Allah annabi yake wa yushiru ila sadrihi thalath marrat ya nuna kan irjinsa sau uku annabi sai ce biya dimri in min sha, an yi hakira a kafin musu ya ishi mutum ya zama gangariyar masharanci annabi ya ce rena wani dan ya ishi mutum masharanci masharanci annabi ya ce rena dan uwansa musulmi yan uwa masu albarka dukkan waɗannan ababa da muke ta ambatawa da ka ga wani abu ne da kai kake musu kallon kamar ƙanana amma ka dubi yadda shari'a ka juyar da hankalinka zuwa ga girmansu da muninsu mun karanta hadisi an yi kita man ashara ila atihi bi hadida fa innal mala'ikata tal'anhu duk wanda ya nuna dan uwansa da makami mala'iku suna tsine mishi albarka har sai ya daga annabi ya ce ko da ɗan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ma'ana ko da wasa ne ko da wasa ne mutum ya ɗauki danko ya ja kamar zai harbi mutum kaga wadda aka nuna zai noke ko ya ɗauki wani abu ko da mashin ko da mota ba a wasa wani wa musulmi da shi kai kansa da mashin ko da mota annabi ya ce duk wanda ya nuna ɗan uwansa da makami mala'iku suna tsine mishi albarka to wannan fa da wasa ne ina kuma da gaske kake ina da gaske kake ɗaya daga cikin matan da aka yi kidnapping ɗinsu bariya tana ba da labarin tafiyan da suka yi ɗaya daga cikin 'yan uwa da yake ba mu labarin kai tsaye yake gaya mu yadda abin ya faru shi an zo an ɗauke shi a cikin gida da shi da tana da ciki kusan wata tara kwanansu talatin dabai a hannunsu ita matar tana magana suna tafiya wani daga cikin waɗanda aka ɗiba ɗin bayi da lafiya suna tafiya sun yi tafiya ya na awa hudu sai ya tsuguna suka ce ya tashi ya ce musu ya gaji ba zai iya tafiya ba sai ɗayan ya sa bindiga sai harbe shi sai ya tambaye ce ce ko kuma akwai wadda ya gaji sai suka ci gaba da tafiya annabi ya ce da wasa da wasa wani ya nuna dan uwansa da karfe da wasa mala'iku da su tsine mishi albarka to ina kuma da gaske ina kuma da gasken ya aiwatar to shi yasa duk abin da ya shafi in kisa ne idan duka ne in wani cutarwa ne za ka samu a cikin alkur'ani idan allah zo magana sai dinga wala taktulu an kuma kar ku kashe kayukanku allah sai nuna maka ran dan uwankan daidai yake da ranka kashe shi kashe kanka ne nan da ya ce wala talmizu kuma kar ku dinga aibata kayukanku ai kaga ba wanda zai zo ya zauna ya hau zagin kansa da kansa amma zagin ɗan uwanka ko ‘yan uwanka ai zagin kanka ne waɗannan ɗabi'u ‘yan uwa sun yi katutu a tsakanin ka bi waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya kuma ka zauna kama kanka da kanka hisabi kama kanka da kanka nasiha tsakani da Allah tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan na amanu ya fukar ƙaunin min ƙaunin yau izgili izgili har ɗaliban ilimi domin akwai wanda yake ganin daga kansa ilimi yake duk wanda yake kasa da shi jahili ne daga kansa ne ilimi yake haka ne ko ba haka ba haka ne duk wanda yake kasa da shi to jahili ne in karatun ƙorani ne haka dole bai iya irin nashi ba shirme ne dole bai iya fassara irin nashi ba jahili ne to dukkan waɗannan ababa mu bi su ɗaya bayan ɗaya ka yi nazari a kan kanka da kanka ka kalle su kuma ka kalla ta fiskar ka fahimta domin ka gyara abubuwan da kake na giba cin naman mutane domin kowar da yake jara'a sai aini ko a gabansa don faɗa wannan ba shi ne ma'anan fassarar gulma ba ba gulma shi ne abinda ka faɗa bayan idon mutum ba annabi ya ce zikiru a kaka bi ma ya ka kawai ka ambaci wani abu akan ɗan uwanka bayi so ko yana zaune ba wai sai a bayan idonsa ne gulma ba ko a gabansa ka faɗa in wannan abin da ka fada bayi so annabi ya ce ka yi jibansa ka dubi ababen da kake faɗa na giban mutane sannan dukkan waɗannan ababa da muka ambata mafi girman abin da za ka ma kanka siya da shi shine ka dubi waɗannan abubuwan da kake za su fa ba ka matsala akan ibadar za su fa ba ka matsala akan wancan waje inda ya kamata ka kalla ke an zauna an zagi wannan an faɗi mummunan magana akan wancan an yi kasafi ma wancan an jefi wancan da abin da aka jefa duka ka kalle su ka kalli waɗannan hadisai da muka ambata da annabi sallallahu yake nuna sun zama sanadiyar lalacewar ayyukan alkhairin Kar ka yadda ka yi wata rayuwa da za ka cutar da wani daga cikin 'yan uwanka musulmi sannan ka sani duk abin da ka yi da ayyukanka na alkhairi za a warware a biya waɗannan zalunci da mugunta da ka aiwatar a kan yan uwanka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya muku albarka Allah kuma ya saka da alkhairi dan uwa Dr. Ashir da kusan shi ne jagoran gabatar da waɗannan darussa su Allah ya saka da aljanna Allah ya ƙara ma ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara maka basira jajircewa da kake a kan irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladan waɗannan ayyuka Allah kuma ya sa karɓaɓɓu ne a wajen Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk